الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سابعة وأنا يمتين na بشدة جوة الرجب a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka kitabu tauhid wannan shine darasi na ashirin da bakwai ko na ashirin da takwas yau za mu tafi babu qaulin lahi ta'ala wa minan nas man yattaqu min dunillahi andadan na ka hubbillah ban yi masa albar kankara to wato babu da makaranta a baya babu istisqa bil anwa'i babu da yake magana dangane da neman shayar da ruwa ta hanyar taurari mutum ya roƙi tauraro don saboda saukar ruwan sama ko ruwan sama ya sauka ya jingina hakan da motsawar wani tauraro ko kai kawo ɗan wani tauraro to a ciki akwai matsaloli da za a iya fahimta karkashin babin karkashin ayoyi da hadisai da suka shafi babin shine malace fihi masail al'ula tafsiru ayatul waqi'a a cikin wannan babi mun fahimci tafsirin suran nan ayan nan ta cikin suratul waqi'a fala mu bi mawaqi'in nujum mun yi bayanin tafsirin ta a baya الثانية مسألة تبيو ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية أنبتا وتنفى الأمر غدا huɗu. waɗanda annabi ne cewa suna cikin al'amuran mutanen jahiliya a cikinsu ya kawo mana ta wanda ya shafi babin mu shine al-istisqa bil neman saukar ruwan sama wato ta hanyar taurari الثالثة مسألة أكو ذكر الكفر في an ambatan cewa wani sashi na waɗannan al'amurra wato ya kai da babban kafirci kamar yadda muka lissafa su al'amurra ne guda huɗu. farko alfakar bil ahsabi yin alfahari da matsayi imma matsayin kabila ko matsayin kuɗi ko matsayin ilimi na biyu wa ta'amu fil ansabi zargin wani dangane da kabilarsa ko dangane da family ɗinsu gidansu ka zarge su cewa su irin gidan wane ko irin kabila kaza su kaza ne na uku al-istisqa bin nujumi neman shayar da ruwa ta hanyar taurari sannan na hudu shine anniyaha wato kukan kera irin wanda ake wanda ya tsanyi mutuwa mun ambaci nau'in kukan da yake zama jaizi wanda ya halatta da wanda yake kuma shine na haramun din a darasin da ya wuce baya to kaga cikin waɗannan al'amura guda hudu uku daga cikin su dun laifi ne alfahari da matsayi zargin wani dangane da kabilarsa ko gidansu ha kuma kuka na mutuwa waɗannan dukkaninsu matsayinsu laifuka na kaba'ira wanda an yi barazana da wuta ga mai aikata su amma neman saukar ruwan sama ta hanyar roƙon tauraro wannan ko kafir cewa Allah ne kun fahimta da kyau shine ce anna a wato asalisa zikrul kufr fi babiha ambatan cewa wani sashi na wadannan al'amura guda hudu yakan kai mutum zuwa kafirci الرابعة مسألة هدوء أن من الكفر ما لا يخرج من المله cikin kafirci akwai abin da baya fitar da mutum daga musulunci akwai abin da shari'a ta ambace shi da suna al-kufru kafirci amma kuma baya nufin fita daga musulunci abin da ake nufi da shi girman laifi ka kamar alfahari da matsayi kamar zargin wani dangane da kabilarsa wannan da annabi ya ambace shi da sunan kafirci a wani hadisi ha kuma kuka na mutuwa annabi ya ambace shi da suna kafirci a cikin wani hadisi ha kuma mace ta bijire wa mijinta ta ƙi masa ɗa'a wannan ma annabi ya ambace shi da suna kafirci a cikin wani hadisi kenan akwai waɗansu laifuka waɗanda shari'a ta ambace su da sunan kafirci amma ba a nufin fita daga musulunci abin da ake nufi da su kausasa harshe ga mai yin su da kuma yin barazana da fushin ubangiji matukar mutum bai tuba ba in dai ba rahamar ubangiji ce ta riga ta riske shi ba kun fahimta da kyau a ce ba daga lokacin da muka kalmar kafirci kan laifi shikenan za mu ɗauka mai shi ya zama kafiri ya fita daga musulunci ba za a bi shi sallah ba ba za a ciyan kansa ba matarsa kuma ta tafi ba da mun ga wannan ba ne dole sai mun auna kafircin wani iri ake nufi domin hunaka kufurin akbar hunaka kufurin asgar akwai babban kafirci akwai karamin kafirci su ko malaman da abinda suke fayyacewa da shi sai su ce kufurin dole kufur kafircin da bai kai kafirci ba da haka imam bukhari yayi babu cikin littafin sa babun kufrun duna kufur kuma yayi babu na zulmun duna zulm zaluncin da bai kai zalunci ba kafircin da bai kai kafirci ba abin nufi kafircin da bai kai a ce mutum ya fice daga musulunci ba matsawar dai kawai a ce yayi laifi babba kun gane da kyau alkhamisatu matsala mas'ala ta biyar qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir ubangiji yace cikin bayina waɗansu sun waye gari wani yana imani da ni wani ko yana bijire mun saboda me bi sababi nuzulin ni'mati a sakamakon saukar wata ni'ima ne sai daya yayi imani da ni ta yanda ya jingina ni'ima din zuwa gare ni inji Allah daya kuma ya bijire mun ta yanda ya jingina ta zuwa ga wani na wanda ba ni ba as mas'ala ta shida at-tafattun lil imani fi hadha al-mawdi' haɗa kuwa ma fahimci me ake nufi da imani a wannan wuri wato jingina ma Allah dukkan abin da yake nashi ne wannan wani bangare ne na imani domin ruwan sama ne ya sauka ubangiji ya wannan magana asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi al muradu bil imani huna idafatu ni'ami ila masdariha jingina ni'ima zuwa ga tushenta tushen ni'ima gaba ɗaya daga wurin Allah ne kuwa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ba wata ni'ima da za ta same ku face sai daga Allah take da haka Allah ne kadai yake da ikon ya goranta maka ni'ima wani wanda ba Allah ba sai ya goranta maka ba dan Allah ne kadai mai ni'imtawa as-samiratu mas'ala ta takwas at-tafattunu li qawlihi haka ne ko ta bakwai ce as-sabi'atu mas'ala ta bakwai at-tafattunu lil kufri fi hadha abinda ake nufi da kafirci a wannan wurin kaga anan kafirci wani lokacin yana nufin inkarin Allah wani lokacin kuma yana nufin ga Allah din amma wani aiki na shi ka dauka ka jingina mauni ba za a tambaye ka ka yarda da Allah ka ce eh amma kuma ga wani bangare na aikin sa wanda ba mai yi sai shi ka jingina mauni shine saukar ruwan sama da wadansu suka jingina mu tauraro sai Allah sai Allah nuna cewa sun yi ne kafirci asma min ibadi mu'minun bi wa kafir a sai jingina aikin Allah zuwa wani Allah din ko da ka yarda da Allah to wannan abin sunan shi mai sunan shi kafirci kun gane da ko as-saminatu mas'ala ta takwas at tafattul li qawlihi sadaqa naw'u kaza wa kaza mun lura da yadda annabi ke nuna mana abin da ke ja mutum ga bata zuwa ga cewa tauraro kaza yayi gaskiya tauraro kaza yayi gaskiya wannan abu dole laifi ne tauraro ba da ikon komai shi ma kansa wato aya ce cikin ayoyin Allah ba ne cikin bayan Allah makhluk ne Allah subhanahu wa ta'ala huwa khaliquhu wa mudabbiruhu wa musayyiruhu Allah ne ya halicce shi yake gudanar da shi yake yarsa ya je dawo yanzu idan an kwatanta rana da wata idan aka hada su da tauraro ya fi wani girma kaga tauraro yanzu abin nan rana da wata sun fi girma amma tare da haka su duka ayoyi ne an gane ko wa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون yana daga cikin ayoyin Allah abin da ke nuna kasaitar mulkin sa da kudurarsa da kamalar ilimin sa al-lailu wan naharu kawo dare da kawo rana wa shamsu wal qamar haka samar da kwallon rana da samar da wata da aka sai Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil qamari kar ku yi wa rana sujada kar ku yi wa tauraron sujada wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga wanda ya halitte su ya samar da su in kuntum iyyahu ta'budun in har da gaske ne shi zaku yi bauta din to kaga duk girman rana tasirin ta bai kai za a ce ta zama al ba tana nan a matsayin makhluq haka tauraro a haka wata to ballantana abin da bai kai su girma ba na cikin sauran taurari mas'ala ta tara. إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام anha yadda malami zai iya bijirowa da ɗalibinsa wato matsala ta hanyar tambaya bil istifhami ta hanyar tambaya anha da wannan matsala a makon ya zo ce masa kaza da kaza ne kawai sai fara tambayarsa shin menene kaza idan ce ban sani ba sannan sai a faɗa masa to wannan ilimin ya fi tabbatuwa a cikin zuci sama da wanda ka faɗa wa mutum ba tare da ka shigar da tambaya ba sai dai kuma tambayar ba kullum kuma za ka yi ta ba wani lokacin ka ba mutum ba tare da tambaya ba wani lokacin da tambaya wato canja salon isar da karatu ne an fahimta ko saboda idan ka ɗauki usulubi ɗaya sai a gaji in ka ɗauki wannan kuma sai a gaji amma yau ka canja wannan gobe ka canja wannan shikenan kaga kowanne ya dace da wurinsa shi yasa wani lokacin annabi sai ya yi zafi wajen wa'azi har mai har mai ruwaito hadisi yace annabi na magana ya daga sautin sa yana gargadi wa mutane idan sa yayi ja ka annahu munziru jaysh kaka ce wato yana razanar da mutane ne dangane da rundunar yaki ga tanan ta za ta ci su wani lokacin kuma sai annabi ya rinka magana kuma a hankali cikin ruwan sanyi kowanne dai ya dace da lokacin zafi a yi zafi lokacin sanyi a yi sanyi maimaita magana in ya kama sai a maimaita in ya kama a faɗa sai a wuce kuma sai a faɗa a wuce malami ya bujiro da mas'ala ga ɗalibi ta hanyar tambaya li ga shi dai inda annabi ta tazaruna ma za qala rabbukum sun kun san abin da ubangijin ku ya faɗa sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai ce to da abin da ya faɗa asma min ibadi mu'minun bi wa kana zuwa farkon hadisi al'asira mas'ala ta tara wa'idun na'iha yin barazana ga wadda take kukan kera duk da cewa lafazin ya nuna mace amma ko namiji ne yake irin kukan shi ma ne ga shari'a sai dai an yi amfani da mafi rinjayen faruwa a da da can wannan kuka mata ne suka fi yinsa to shi yasa sai lafazi ya zo da sigar mace din amma ba a nufin cewa in namiji yayi ba ya laifi namiji ma in yayi yana da laifi ba haka dai wato sai a kiyaye kina alwayi shine yin balazana da wuta ko azaba ko a ce mutum ba musulmi bane duk waɗannan ana kiransu nususul wa'id to irin waɗannan idan Allah ya ga dama ya cika su in ya ga dama kuma ya saba su bai da Allah ya cika abin da ya alkawari na azaba adalci yayi baka cewa dan me idan kuma bai cika su ba baka cewa ya saba alkawari sai ka ce yayi afuwa yayi rangwame da afuwa kuma da adalci dukkanin su sufofi ne na kamala ga ubangiji ana an gane ko باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله cikon ayar wallazi na amanu a sadda hubban lillah إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب wato babi ne da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala wa minan nasi lallai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai wanda yake rikar wani Allah a matsayin kishiyoyi wa Allah andad jam'i ne na kalmar niddu niddu kuma shine ka sa kishiya ga mutum ashabihu annaziru ka sa wani ka ce daidai yake da shi wajen zartar da kaza daga cikin mutane akwai wanda suke rikan ma Allah kishiya su ba su sufofi sufofin Allah ko su girmama su irin girmamawar da ba a yawa kowa ita sai Allah ko su karbi umarni da hani daga wajen su irin umarni da hani da ba a karba sai wurin Allah ya zanto sun sanya su kishiyoyi da Allah kenan yuhibbunahum ka hubbillah suna kaunar su kamar yadda ake kaunatar ubangiji ko malamai suka fassara biyu waɗansu suka ce suna kaunatar su kamar yadda mummunai na gaske ke kaunar Allah haka su ma dantan ke kaunar waɗantan kishiyoyi da suka samu Allah fassara ta farko kenan ta biyu yuhibbuna hum ka billah suna kaunar su irin kaunar Allah ma'ana sun raba kaunar gida biyu rabi kashi hamsin cikin ɗari suka bai wa waɗannan kashi hamsin cikin ɗari kuma suka bai ma Allah daidai wa daidai kenan sun daidaita Allah da waɗannan kishiyoyi wajen kauna kaga kenan ba su tsani ubangiji ba suna son shi sai dai saura da mai sun daidaita soyayyarsa da soyayyar waninsa to wannan fassara ta biyu ita ce tafi dacewa domin fadin Allah ta'ala a gaba da yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su ko mafiya tsananin kauna ne ga ubangiji ma'ana sama da kaunar da waɗancan na farko ke wa Allah tunda wancan rabi suka yi mummune kuma suka yi nawa ɗari biyu ɗari kaga hum ashaddu hubban lillah kenan domin da ka ɗauki ma'anan farko cewa yuhibbunahum ka hubbillah su waɗannan mutane masu shirka suna son waɗannan kishiyoyi da suka samu Allah irin yadda mummune suke son Allah to da za ka da faɗin sahil lamina muna sai hubban lillah sai zan to tufka da warwara kenan mai mai kenan wanda ba a bukatar sa wanda ya kamata wancan son ya zanto na waɗansu ne wannan kuma su suna daidaita Allah da wani wajen so mummune ko suna fifita Allah sama da kowa shine ma'anar na amanu ashaddu hubban lillah sannan a irin nan mutum ya iya yin tambaya yace to ai kuma duk da haka ayar za ta yi wani ihtimali su waɗantan na farko yuhibbuna hum ka billah suna son kuma kansu tamfare da suke son wa Allah so raba daidai wa daida amma wallazina a ashaddu hubban lillah mummune ku sun fi tsananin ƙaunar Allah kenan wannan sai nuna mummune suna son gumaka kamar ashirin cikin ɗari tamanin kuma sun bai ma Allah kamar talatin cikin ɗari suna son gumaka saba'in kuma sun bai ma Allah to ai shi ne wanda abin da afdal tafdil zai iya nuna wake tunda an ce ashaddu hubban lillahi kinan yuhibbun al-andad lakinna mahabbatuhum lillahi ashaddu sai malamai suka ce a'a akan kawo af'alu tafdil ko da a gefen ɗaya zero ne ba komai dan Allah ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila dan aljanna a wannan rana su ne suka mafi alherin matabbaci kaga akwai mai alheri akwai mafi alheri wannan na nuna su yan wuta suna da mai alheri su biyo ne da su amma tare da haka waɗanda aka ba su afa alu tafdil khairun mustaqarran wa asan wakila an gane ko da dai sauran waɗansu ayoyi da ake iya kafa hujjar su والذين آمنوا أشد حبا لله لله waɗanda suke ممني so suna kaunar su ta karshe suna jingina ta ne ga ubangiji ta'ala sai Allah ce walau yaral ladzina zalamu iz yarawna azaba da a ce waɗanda suka zalunci kawunan su da a ce za su ga halin su da za su samu kansa a cikin gobe kiyama a nuna musu hoton a nan gidan duniya to da sun ga abin mamaki a wata kira'a walau taral ladzina zalamu ya yarawna azaba da zaka ga azzalimai yayin da suka ga azaba gobe kiyama ka ga katsuwar da razanar da za su yi to da ka ga abin mamaki jawabu laudin mahzo ana kafi abin nan jawabi lau don saboda ka kaddara duk abin da za ka kaddara na kaskanci to ba yadda za ka iya faɗin shi da baka yafi karfin a faɗe inda za ga azzalumai yayin da za su ga azabar Allah ranar tashin kiyama to ai kaskancin da baka taɓa ji ko ganin irin sa bane ba أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب كما تبت كارثي أو الله تعالى يكي الله شيني وفي الكارث ما تكارثي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كما لله الله نتنين أذابا نيجا وطن دسك بجري متى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا wannan kaskanci da azaba zai kan musu ne yayin da allazina taba'u wato waɗanda suka yi da'a za su barranta min allazina tabi'u ga waɗanda suka bi إذ تبرأ الذين اتبعوا من إذ تبرأ الذين اتبعوا من إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وأن ذاك موسى دعا ذات برنتا سبرنتا وأن ذاك موسى دعا ذات يسا كوكا بيمو كم أردا me yasa kuka ce mu ba mu muka ce mu kaza me yasa kuka biyo mu wa qala alladhina tabau law anna lana karatan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna tankar san ayar kenan ko a ka gani su kuma waɗanda suka yi suka yi biyayya su ma da karshe sai su zo su ina ma za a sake mai da mu gidan duniya mu barranta a duniya tunda mun san in kun zo nan za ku bijire mana ba mun sani da tun a can gurin bai'ar da muka muku muka mu baya da mun warware ta amma ba ku faɗa mana ba mu baya da sulmi muka yi sai da muka zo nan إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين azaba ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب sun ga azaba kenan duk wata alaka ta riga ta yanke tsakaninsu da juna to a nan gurin ne wa kan lajina ta law anna la karata fa tabarra minhum kaza tabarra minna sai Allah ce kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratun alaihim wa ma hum biqarijin min an-nar الشاهد دي أتكن آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله wannan babi zai magana ne dangane da mahabba kauna ita kauna din nan ibada ce mai zaman kanta kuma abu ne mai girma kuma kauna tana karkasuwa kashi kashi kamar yadda mu karanta kafin mu shiga cikin ayoyin da hadisai da ke cikin babin kai tsaye zan karanto mana maganar wato al-Imam Sa'di yace aslu tauhid wa ruhuhu ikhlasul mahabbati lillah asalin tauhidi jigon tauhidi da ruhinsa ransa shine ikhlasul mahabbati lillah tsantsanta kauna ga ubangiji wahdahu shi kadai wa hiya aslu ta'alluhi wa ta'abbud lillah ita kauna din nan ita ce asalin ibada domin da kauna ne ka bauta ma ubangiji kana bauta wa abin da ka kaunace shi ne an baita da kyau ko bal hiya haqiqatul ibada ita kauna din nan ma ita ce haqiqanin ibada wala yatimmu at-tauhid hatta takmula mahabbatul abd li rabbi bayan da za a yi tauhidi ya cika ya bace har sai kaunar bawa ga ubangijinsa ta zama cikakkiyar kauna ba mai rauni ba wa mahabbatu mahabbatuhu jami'al mahab har sai ƙaunar bawa ga ubangiji ta riga yi dukkan wani dangin abin ƙauna da bawa zai kaunata abinda duk kake so ko zaka so ya bi bayan ƙaunar da kake wa Allah ta'ala kun gane da kyau wata gani baha ƙaunar ubangiji ta rinjayi kaunar ka ga komai ka rinjayi kaunarka ga dukiya ka rinjayi kaunarka ga gidan da kake zaune ka rinjayi kaunarka ga mukaminka da kake da shi gwamna gwamnati ka rinjayi kaunarka ga wata harkar ka ta kasuwa da dukkan komai kaunar Allah ta sha gaban wannan abin wa yakuna laha al-hukmu alaiha kaunar Allah ita ce take da tacewa game da abin da za a kauna in abin ya Allah ya ce kauna shi sai ka so sai Allah sai rabu da shi duk sanda kake masa kuma daga nan sai kai ne sai masa saki uku na raja'a take nan talatul ba'in بحيث تكون سائر محاب الأب تبعا لهذه المحبة sai da duk abin da bawa zai kaunata ya zanto ya bi bayan kaunar Allah ne allati hiya sa'adatul abdi wa falahuhu ƙaunar Allah kuma da ita ne bawa ke rabota da ita ne bawa ke arzuta a gobe kiyama wa min tafri'iha wa takmiliha yana daga rekan kaunar Allah yana daga abin da ke cika ta al in za ka yi kauna kuma na wani Allah sai ka yi kaunata saboda Allah fa yuhibbul abdu ma yuhibbuhu Allah sai bawa ya kaunaci duk abin da Allah ke so min al'amali na ayyuka wal ashkhasi ko na mutane ko gangan jiki ko na waɗansu wa yubghidu ma yubghiduhu Allah ya kyamaci duk abin da Allah ke kyama min al na mutane kamar nau'ikan kafarin duniya wal a'mali da ayyuka kamar ayyukan sako kisan kai zina tata riba damfara duk mutum ya kyamaci wannan dan Allah na kyamata su wa yuwali awliya'ahu ya kaunaci waliyan Allah wa yu'adi a'da'ahu ya tsani ya kyamaci ya ki abokanan adawar Allah sune kafirai wa bidalika yakmalu imanul abdi wa tauhiduhu da wannan ne imanin bawa da tauhidin sai yake cika in ba wannan babu imani babu tauhidi kaunar Allah ita ce sama da komai duk abin da zaka kaunace shi sai zanto reshe ne na me na kaunar Allah ma'ana Allah ya izini a kaunace wannan abin da haka kake son shi da za ka leka wata aya ta alqur'ani ko wani hadisi na annabi ya ce Allah ya haramta wannan abin daga nan kai ne ka daina kaunar ko komin kusancin sa mutum ne wuri ne lokaci ne ko menene ka daina kaunar sa mutum kamar wanda yake kafiri lokaci kamar wato waɗansu ne ko na idin kafirai an fahimta ko wuri kuma kamar ɗan saura da na safar ubangiji gidan giya gidan sinima gidan mata da sauran dukkan wani dandali da ake bata da kaucewa umarnin Allah da na manzansa sallallahu duk abin da Allah baya yi da shi to kai ma za ka yi da shi alamar mummuni kenan alamar mummuna ta gari kenan amma tikazu andad amma tikazu andadin min al-khalqi amma mutun ya riki kishiyoyi daga cikin halittu yuhibbuhum ka hubbillah yana kaunarsu irin yadda ake kaunar Allah wa yuqaddimu ta'atuhum ala ta'atillah har ya gabatar da da'a su bisa ga da'ar Allah wa yalhadu bi dhikrihim harshen sa ya rinka furta ambatan su yana zikiri da sunan su yadda ake zikiri da sunan Allah wa du'a'ihim ko ya rinka kiran su yana roƙon su wadansu bukatu fa hadha huwa shirkul akbar malaka wannan shine babban shirka mai fitar da mutum daga musulunci wala tadawu min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin idza fa'alta wa idza wa idza ta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai in zaka roka Allah kadai zaka roka in zaka nemi taimako Allah kadai zaka nemi taimakon sa was'alullaha min fadlihi inna allaha kana bi kulli alima ko roki Allah falalarsa wanda ba Allah ba ba da ita ballanta na baka was'alullaha min fadlihi ko roki Allah da haka ba a roƙon wani sai Allah wannan abin ne in ka faɗa sai dukkan wani wanda yake ganin girman wani wanda ba Allah ba sai ya ɗauka ka tsani wancan ko ba ya son ka faɗa to in ka faɗa ran zai ɓaci wa idza zukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza zukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun idan ka ce a kirayi Allah kadai kar a hada shi da wani a roƙe shi kadai shi kadai ne ar-razzaq shi ne al-muhyi al-mumit shi ne fatir samawati wal ard shi ne as-sami'ul basir shi kadai ne ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus al-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar targade in an samu targade din a kasuwanci ko a cikin menene al-mutakabbiru mai ji da kai wa ya ji da kai bayan bai da komai shi kada ne al-musawwir shi kada ne al-khaliq shi kada ne al-khallaq al-alim shine al-muta'al mai jin girma da ka ce me wannan sifofin kada za a kiraya ka ce ka tsani sauran ne kaga wani ba baya san waliyan Allah ne fa inda haka ba dan zai ta kira Allah shi kadai yanzu kenan ka tsani waliyan Allah fi ma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wanda zukatan su ba su yi imani da ranar karshe ba sai su damu wa idza zikra ladina min dunihi amma an kake rayuwa wani wanda ba Allah ba yazalum yastabshirun sai ayi murmushi sai a yana ahli ne ayi ana tare a wani na tare da wani na tare da su ka ji daɗi ka ambaci wannan da bashi ba ka yi tuntuɓe ka kira sunan wane za ka yi rantsuwa ka rantsa da sunan wane ka me ya ka da wata ka ai wane masoyin maliyan Allah ne kun ga wannan shine kuskuren da jama'a take ciki babban kuskure da mutane ke cikin maza da mata wanda gaba ɗaya shine abin da annabi ya ka tsakanin su da kafirai sun ce a kira lata da uzza da manat shine kawai sunayen da aka canja yanzu kowa an san waɗansu an kawo sunayen waɗansu gumaka yanzu kuma aka kawo sunayen waɗansu ko salihan bayi su ma waɗansan ɗin idan ka tambaye su waɗanda suke kira yanzu ce sunayen salihan bayi ne domin tun da farko mutanen annabawa da suka da suka rinka kiran yabu da ya'uka da nasara da wuddan wasu wa'ad dukkan su salihan bayi ne kamar da hadisin Abdullahi da Abu Dawud cikin Bukhari salihan bayi ne masu yawan ibada amma masu kiran su suka ce muna kiran su ne dan mu fake da sunan su mu samu fada wajen Allah su ne ba ko Allah ba sai ba wai sa suka babu shi ba amma da suka wannan salihan bayi ne suka mu ga Allah haka idan ka zo wajen mutanen jahiliya asalin Allah a fassara ta biyu da malamai suka yi mata wadan sun ce Allah wato kamar sun yi ta'anisi ne na kalmar Allahu sai suka yi ta'anisin sa wadan suka ce Allah din nan millata yaluttu sunan wani mutum ne wanda shi a lokacin jahiliya kana yaluttu sawiqa bil ma'i yana zuwa ya samu garin alkama ya garwaya shi da ruwa ya yi kamar farau farau ya ajiye ya sanyi yana bawa waɗanda suka zurci ɗakin Allah a matsayin sadaka sai ya zama salihin bawa abin buga misali a zamanin sa da ya mutu sai aka yi mutum mutumin sa sai ake roƙon shi idan ce zai ku ce roƙon sai ce baki muke roƙa mun san ba ya kashe ba ya rayuwa ai kuma ya mutu amma dai shi yana da fada wajen Allah tun da salihin bawa ne muna kiran sunan shi zai kusantar da mu ga Allah shine Allah a fara'aytum Allah wal uzza to ne bambanci da mutane abin da suke yau kenan da aka kiyan wani wanda ba Allah ba shirka ce babbar shirka allazi la yaghfiruhu Allah wanda Allah baya gafarta in mutum ya mutu akai wa sahibu hadha shirki kad inqata qalbuhu min wilayati al-aziz al-hamid mai irin wannan shirka zuciyarsa ta riga ta yanke alaka da kaunar al-aziz al-hamid al-aziz mabuwayi shine Allah al-hamid abun yabo a koyaushe wa ta'allaka bi ghairihi zuciyarsa ta rata yi da wani Allah ma la yamliku sha'an cikin wanda baya mallakar komai a gidan duniya kasar da za a binne shi ba tashi bace ba sai aka aka rufe shi kuma dan Allah karshen rishin mallaka ka duba dai duk inda zaka gama da mutum duk wanda zaka ce ka kowaye ka tabbatar zai mutu saboda kullu nafsin za'iqatul maut kullu shay'in halikun illa wajha ka san wannan fa duk wanda ba Allah ba dai wato mutuwa na iya zake maka idan ya mutu din nan ba da ikon komai ba da kudura ba da irada baya da kudura sai ka yi haka da hannunsa in ka ajiye kuma hannun baya wa sai ka taso da shi da kanka kuma ka zo kai masa tsirara kai masa wanka wanda da shi da wannan tun yana cikin zanen goyo yanzu dan Allah wani wali ne zai so a ga al'aurarsa in ba tilas ba to amma idan ya mutu kuma sai an gani sai an masa wanka a jiya ce da ake so a dauke shi kan makarar da ake so a yi masa da kafanin da ya ga dama ba wanda ya ga dama ba a sa firamin da aka ga dama ba wanda ya ga dama ba ya zai da ransa inda a ce san samun kowane wali ne tun da ana jingina wali din nan zan ga cewa jikokin annabi ne ai ya kamata ya makwabtaka da kabarin wa kabarin kakansa to babu yanda za kawai aka binne shi ko a Kano ko a Kaduna ko a Zaria ko a Katsina ko a Aina Mali ko a wani wuri ko a Bagada da babu yanda zai iya da ransa ba a kai shi kusa da kabarin kakansa ba inda son samun sa ne a kai shi can amma babu yanda zai yi a ce ba da iko ba da kudura ba da irada وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة irin wannan igiya mara kwari da masu shirka suka yi riko da ita ce ne kaunar wani Allah igiya ce da za ta yanke a ranar tashin kiyama ahwa jama ya kunu al-abdu li amalihi daidai lokacin da bawa yake tsananin bukatuwa zuwa ga aikinsa da ya aikata وتتنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة irin kaunar da ta gudana tsakanin su nan gidan duniya a ranar tashin kiyama za ta zanto adawa da kiyayya wa yawmul qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma wakum an-nar Allah ya tsare mu malai ce wa lam anna anwa' al duk wannan kafin mu shiga babin ita da mun shiga nasi kawai ku gane nau'ikan kauna guda uku ne al nau'i na farko mahabbatul lahi allati hiya aslul imani wa tauhid kaunar Allah wadda ita ce asalin imani ita ce asalin tauhidi asani na biyu al-mahabbatu fillahi sai kuma kauna domin Allah kaga akwai bambanci tsakanin kaunar Allah da kauna domin Allah wa hiya mahabbatu anbiya'illahi ita ce kaunar annabawan Allah wa rusulihi da manzanninsa wa tibaihim da waɗanda suka bi tafarkin su wa mahabbati ma yuhibbuhu Allah da kaunar abin da Allah yake son shi min al-a'mali na ayyuka kaman sallah kaman zakka kaman azumi kaman zikiri salatin annabi haylala istighfari wal azminati da zamuna kamar ranar juma'a kamar lokutan sallah kamar ranar idi kamar ranar arfa da sauran lokuta kamar daren lailatul qadari kamar layalin ashar goma farko na zulhijja da sauran lokuta dai da Allah ke kauna wal anci nati da wuraren da Allah ke kauna kai maka kaunace su kamar makka kamar muna kamar muzdalifa kamar madina kamar sham kamar masjidul aqsa kamar dukkan masallatai duk inda suke في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أدب إن دنيا با إن الله يبقى ولا إلم مسلاتي مسلاتين ديبو كون مسلاتي ya fi masallacin kowa shine masallacin makka awwal baitin wudu'a lin-nas sannan masallaci na biyu masallacin madina awwal masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin sannan masallaci na uku masjidul aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina sannan sauran duk sauran sun zama duk da masallacinka da nawa da nasi da na kowane sai sun zama me sauran ai ba wai ba sauran waɗancan su ne <laughs> masallacin da suka fi kowanne ke ko ba haka bane ba ko wanda zai ce ba haka bane na kuba ya ɗara saboda su shi ba dan an yi sakani kan a da musulun usra ta takawa amma da duk dalle sun nuna da shi da masallacin ɗakin kaba amma dai shi bai kai waɗancan guda uku ba ka fahimta da kyau saboda haka da wurare wa gairihim da wannan su wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillahi wa mukammilatin laha wannan kamar eh, tabi'atun li mahabbatillah wato wannan kaunar waɗannan wurare da muka ambata da waɗannan al'amura da muka ambata kamar tana bin kaunar Allah ne kuma tana zama tana cika kaunar ubangiji ta'ala don yana daga cikin kaunar abinda kake kauna ka kaunata abinda yake so an fahimta ko abinda mutum yake so kai ma sai ka kaunace shi to ya alamar kana kaunarsa kenan amma idan kana kaunarsa kai da awar kaunarsa kuma sai ka kaunace abin da yake ki ya zama gaskiya nan bai zama gaskiya kenan yanzu kana kaunar abokinka amma sai kake kaunar wanda ya kashe babansa wannan kaunar zai zama gaske ai ba zai da ita ba to kana kaunar Allah amma kuma sai kake kaunar azaban da Allah ya haramta kake kaunar waɗanda Allah baya kaunar su kaman kafirai yanzu kaunar ka da Allah ta zama sakakkiya kenan ba ta zama sakakkiya ba da haka dai nau'in kauna na biyu shine kauna domin Allah as nau'i na uku mahabbatun ma'allahi kauna tare da Allah kaga kaunar Allah kauna domin Allah kauna tare da Allah menene mahabbatun ma'allahi wa hiya mahabbatul mushrikin li alihatihim shine kaunar da masu shirka suke wa allolinsu wa andadihim da kishiyansu da suka sa Allah min shajarin sawa'un bishiya ce wa hajarin ko wani dutse wa basharin ko dan adam wa malakin ko wani mala'ika wa ghairiha ko wani su wa hiya aslu shirki wa asasu wannan ko shine asalin shirka ka kaunaci wani tare da Allah ka daidaita su daidai wa daida an fahimta da kyau kaunar wani tare da Allah daidaita shi daidai da Allah wannan ya zo mai kenan shirka kenan wa huna qismur rabi malaka ko wani kashi na hudu wahuwar huwa mahabbatu at-tabi'iyya shine kauna ta tabi'a allati tatba'u ma yulaqimu al-abda wa wanda take bin abin da ya dace da ɗabi'ar bawa ko abin da bawa yake so min ta'amin na abinci wa rabin ko abin sha wa nikahin ko mace wani libasin ko tufafi wa ikratin wa ko wata mu'amala wa gairi hada wannan sa wa hadhihi idza kanat mubahatan fa in aana wannan dukkan su kauna ce ta muba abu ne wanda yake halal ne mutum ya so abinci wani nau'i na abinci halal ne ya so wani nau'i na abinci a matukar ba haramun bane ba shi wannan abin yana nan a yadda yake kenan na asalin sa kaunar su ta zama halal kenan fa in aana ala mahabbatillah waɗannan al'amura da suke na halal in sun dace da kaunar ubangiji in sun taimaki mutum wajen bin Allah wa ta'atihi da yi masa da'a dakala fi babul ibadati to su ma sai su shiga cikin babin ibada an gane ko kamar wanda yake kaunar yayi barci da rana kaunar ka naka yi barci da rana bayan azhar ko bayan la'asar wannan abu ne wanda an halatta maka shi babu haramci amma da ya zanto manufar ka na kana kaunar barcin rana saboda daddare ka samu rarar lokaci wajen zikiri da tahajjudi wannan barcin da kai ya zama kenan ibada inna wala malu bin sai kai barcin ma baka lada kuma kenan an gane ko wa in saddat an zalika in ko kai amfani da waɗannan ababen da aka ambata nau'in abinci ko abin sha ko menene wannan abin ya kasance ya kautar da kai ga barin biyayya ga Allah wa tuwfil biha ila ma la yuhibbu Allah kuma ka mai da su wasila zuwa ga abin da Allah baya so to dakal sulman hiya to abin sai ya zama to kenan kamar shi kanta haramun ne kawan mutum ya kwanta barcin rana manufarsa dan da daddare ya samu ranar lokaci ya tafi sata da yanzu ya samu wadataccen lokaci ta tafi marhaba su nima da haka yake bari ya yi barcin rana ɗan dan shakata saboda dole samu rayuwar lokaci to wannan barci shi kansa ne ne zunubi da kansa kenan kamar yadda ya zaɓen kuma shi kuma ya zama zunubi kenan amma da ce baya da niyyar wani abu na alheri ko kishinsa ya bar kansa da ranar halal ne kawai ba laifi ya yi ba laifi ya ke amma in yi da manufar ya samu damar aikin da a daddare ka zama ibada yi da manufar da dare ya samu damar ya je ya fata ya tsallaka katangar mutane ya tafi da makami ka ga zama mai kenan laifi kenan wa illa baka yi mina da samun mubahat to yana jin kila wannan bayanin zai fayyace mana me ake nufi da wannan babin gaba daya ubangiji ta ala ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi wal ladina amanu ashaddu hubban lillah mun karanta wannan وقوله دفد الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله أبن ديك نفي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ubangiji ce kul ce da su in kana aba'ukum idan mahaifanku maza sun zanto wa abna'ukum ko ƴaƴanku wa ikhwanukum ko danginku yayye ko kanne maza ko mata wa azwajukum ko matanku wa asiratukum ko ƴan uwanku waɗanda suke ta fuskar uwa ko ta uba wa amwalu nikita raftumuha ko waɗansu dukiyoyi da kuka tara su wa tijaratun takhawna kasadaha ko ta harkar kasuwanci da kuke jin tsoron tasgaranta karewarta ci bayanta wa masakin tardaunaha ko waɗansu gidaje da kuka natsu da su in waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan ababai sun zanto a habba ilaikum min Allah wa rasulihi shine abun kauna a wurin ku sama da Allah sama da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi sama da jihadi gogwar maya dan tabbatar da hukuncin Allah a ban kasa ta tarar da su to ku jira hatta ya ce Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'amarin al'amurra guda takwas ubangiji ya ambata aba iyaye kenan abna ya'ya kenan ikhwan yan uwa kenan yayi ko kanne azwaj mata kenan ashira wato sune sauran dangi kamar na fuskar uwa ta fuskar uba amwal dukiyoyi kowace irin dukiya ta kuɗi ko ta kayan noma ko ta dabbobi kadara filaye gonaki da sauransu an gane ko tijara wato nau'in kasuwanci da ake yi wani harkar ka ta tijara da kake ko fatauci ko a zaune a gida an gane ko masakin sai gidaje waɗannan suna nau'ikan guda takwas da kowane ɗan adam yake bukatuwa zuwa gare su galibin abin kauna a duniya yau waɗannan ne a ciki kuma wanda ya tafi kauna gaba daya kuɗi wani zai iya haƙura da mutum da yaya akan kuɗi saboda haka su ne kan gaba kuɗi da kuma sauran gidaje da abin nan wannan duk abin nan mai kadara ne to waɗannan al'amura da ba ɗayan su ka ya zanto kana kaunar su babu laifi amma ya zanto kaunar su ta biyo bayan kaunar Allah abin nufi ɗaya daga cikin waɗannan iyayenka ko ƴaƴanka ko matanka ko danginka ɗaya daga cikin su kar ya kautar da kai daga tafarkin ubangiji ya maka umarnin da ya saba wani Allah ko na manzon Allah kai kuma ka bi shi dan kai kana kaunar sa saboda dangantakar idan kai haka Allah sai fitar da ha kuma kar dukiyarka ko wani gida da kake zaune da shi kana so ya hana ka yi wa Allah da'a dukiyarka ta hana ka yi wa Allah da'a san ta zanto shine sama da san Allah ka ki fitar da haƙƙin Allah a ciki ko ka fitar da kai yadda Allah ce kai ba ko ka tashi neman ta ka nema ba ta hanyar da Allah ya tsara ba ka so ta kenan sama da Allah kai ma Allah ce maka fitarar da su ku jira dai lokaci duk abin da zaka amfana da shi sakamakon kamar waɗannan azabin yana da lokaci shine lokacin rayuwarka ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون wani lokacin tun kana da rai Allah bai kashe ka ba ga abin kuma ba yadda zaka yi da shi ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا tun wani a karɓarinsa da sauran jinin jikinsa wani kuma bayan ya riga ya tsufa ya tafarkwashe tun da kai ne za ka yi sainin a kan cek ɗinka a ji a fito da kuɗi a banki yanzu hannunka rawa yake sai dai ka yi dangwale ko ɗanka ya amadadinka hannunka baya iya rike alkawali iya alkalami yana karkarwa an daina yayin ka yi expire tun kana da rai ɗayanka duk sun gaji da kai dole sai kawai za ake zama da kai sai suke a waye gari a yi malitan da babu kai in ka mutu sai su yi ajiyar zuciya in huta ba ba jigila da safe jigila da yamma ba a sa za ta farfado kowa ta kowa ya gaji da kai ba ta kaji sun gaji da kai abin da suke kawai suna zaman jiran gado ne ba wata kauna da suke maka tafi sabilillah ta dan Allah ce kauna ta fita billahi ita ce kaunar da masu talaka take a mijinta ba da ko kwabo yadda ke ta mata bala'i kuma tana nan amma wannan ita lissafi take in ka mutu nawa ne duk gidajenka ta fi ka sanin gidajenka a kowace unguwa lokacin da direba zai kai ta baka sani ba ta tafi gidan suna sai a ce da Allah bi adamu ta gidan Allah ya ce na da gida unguwa kaza sai a kai ka ta gani a kai kan ta gani duk ko ina ta lissafi suna lissafi ita da ta ita ma wancan ta wancan suna lissafi ita da ta ɗakin ana ta kai da kwanakin ka jira ake kawai ka mutu kai baka ba Allah ba kai baka ka samu dukiyar ta nan ba kai baka more wa dukiyar ba ga kinan ana maka lissafin mutuwa ba a tunanin me zaka sarrafa a can wurin wannan kai ta shafa kai dai ka mutu ka ba su waje kawai to idan baka ba Allah da dukiyar kai me zaka sai Allah gobe kiyama wata hasara ta wuce wannan sai mutum ya yi ta abin nan dukiya dukiya dukiya dukiya dukiya sai ka tara ka tara to kuma kai ne ka ganin gurin ba ka da kwanakin da zaka ci ya kamata in ka tara miliyoyi ka tara kwanakin da zaka hole amma dan girman Allah duk wanda wata riba ta kubuce masa ta dubu biyar ta dubu goma damuwa yake fa amma in sallar asar ta kubuce masa cikin jam'i baya jin damuwa baya gizo sallan asubahi ta kubuce masa cikin jam'i baya gizo baya damuwa amma ya samu abin nan ya samu hasarar dubu biyar dubu goma ainihin nan sai an canza tefane a gidan akwai wanda ke canza tefane fa ba wai don ya samu faduwa ba a an saba ana samun riba ta dubu hamsin a ranar sai aka samu dubu ashirin ko sha biyar a ranar kowa ta ɓashi sai ya zage shi gari ba kyau mutanen gida ma sai sun ja jikinsu tefane sai sun ga wani iri daban dan Allah wata irin bijirewa ba ya kira ubangiji kai ne da dukiyar ibn ya yace su kuɗi larura ne dole a so su yace to amma larura ce daidai da daki ka dauke ta daidai da daki ka san ba a gida a manta da daki haka ba a rayuwa a manta da neman kuɗi to amma daki yace idan ka shiga kai tsaba'ul haja ka biya bukatan ka ka kama ruwa zama a cikin ya zama fatar ya zama shirbi to haka dukiya idan ta wuce dolan rayuwa ga gida ga mota gidan ba ba ɗaya ba ga mota ko ba ɗaya ba ga kaza ko ba ɗaya ba to sauran da za ka yi ta yaki yaki yaki kuma ya zo ne yaren sai kula sa'a ibnu taymiya kenan da yato a karni na bakwai yanzu mutane yanzu ba za su fahimci wannan yaren ba ba sa jin wannan harshen eh da haka ubangiji sai in ɗaya daga cikin waɗannan al'amurra ku kuke kauna sama da Allah da manzansa sama da yin jihadi shine maya dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa tarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahi ko alama kuɗi ba za zama aibi idan mutum ya neme su matukar zai nufaci Allah da su ya kwatanta irin abin da su abubakar siddiq suka yi su umar dan khattab suka yi su usman bin nurin suka yi dukkan su yan kasuwa ne aka koyo hadisi ga umar dan khattab yace kai ban san wannan hadisin ba aka sai aka ne baka sani ba ga wani ba ya sani wani ba ya sani sai yanzu annabi ya faɗa yace eh ce alhani anhu astafaqu fil asibi ba dan ya babba su wanta a bashi trela daya wanta a bashi biyu wanta a bashi uku shi ma zai nemi abinci suna son su bashi riba kan abin da ya saya suka ba da riba ce ku kara suka sake barowa ce ku dai kara kika bari sai ku kara kace kai waye zai kara ma duk madina ba wanda sai kara maka yace haka kuka ce ina da wanda zai kara mun sama da abin da kuka faɗa to ya baka nawa yace ninka mun so 700 waye shi ba wanda ya sai maka wannan sai masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasna alim yace gaba ɗaya na bayar fi sabilillahi ba na son ko kuma kwara ba talakawa da ana cikin wahala abincin ya yanke a basu amma yanzu fa yadda yan kasuwan suke idan abin ya yanke a kasuwa ya ga ya fara yankewa sai ya sake bayar da kuɗi a je a saye na hannun ƙananan yan kasuwa ya sa a sto dan girman Allah wata irin zuciya ce ka rayu da wa idan kai gida fa a unguwar da ba kowa ba ka iya rayuwa sai talakawa sun tare a unguwar sai ka gina gida ka san idan ka je can ka zama ribar yan fashi da makami da haka ba za ka abin nan ba kullum dana zuwa a zagawa ce ai mutane sun fara tarewa ai kudan mu ma dan mutane ne yan mu ma dan mutane ne to an yi masallaci ana kiran sallah biyu Allah akalli ya rage ma lokacin barci saboda baka iya barci sai an kiran sallan farko ka san gari ya fara kyau a na biyu to hankalinka zai kwanta to baka iya tarewa a gida fa sai sun zo wajen kuma su ne zaka gallazawa in ka kashe suka rayu da wa dan Allah idan ka musguna wa wanda kake tare da shi to wa za ka burge tunda idan kai kuɗi kana son ka shiga mota kana son ka sa riga kana son ka yi gida kana son ka auri mace kyakkyawa ba shi ne da abin da mutane suke so ba kyakkyawar mace da za a ce duk san kowa kin wanda ya rasa ga ku da karan hanci ga kaza ga iya kire dan kwali to waye zai faɗa in mutanen sun mutu wa za ka burge wa zai ga motar ce kai motar Allah ba dama ka kace shi baya tunanin motar ma yawa in wuta ta wuce ma bai sani ba da motar katako da bambalarsa duk ɗaya ce a wurinsa wa za ka burge to ba gara ba ka ɗan saki ya shakata ba ka burge shi ɗin tunda kai burgewar kake so to ka kyale a rayuwa da ɗan ka burge dan girman Allah inda mutum na da tunani ya kasance inyamurai sun fi mu tunani a harkar kasuwanci inyamurai sun fi mu tunani za su duk su taimaka yan uwansu su yi gaba mu ko za mu so mu gallaza yan mu za mu so mu su yan mu in ya muri da babban da na kasan kowa so yake taimaka dan uwansa na kasa idan an dora ta kan amana zai rike karkadan ba zai wasa da ita ba na saman ko baya kyashin ya bayar to mu kuma da na kasan da zaman da na kasan duk mu zama haka har sai sun kwace harkokin kasuwanci daga wurin mu gaba daya inda babu su da sun shiga ba gaba ɗaya ba inyamuri a san yanzu kuma inyamuri sun shiga ko mu muka buɗa musu hanya suka shiga yanzu kai idan ka je ka so tuwaris daidai na mashina gasfa din nan in za ka je ka so a wajen inyamuri a kudu tunda suke suka yi su daga waje ba za su baka ba kai dan arewa dole sai dai inyamuri dan uwan ya kawo nan ka saya a hannun inyamuri kayan stationary store irin kayan abin da suka shafi littattafai exercise biruka da menene duk gaba daya a hannun yan kudu yake mutan yamma yarbawa mutanen ilorin da ina ne kai dan arewa idan ka je sowa babu yanda za a sitar muka sai dan uwansu zai je daga nan ya so ya kawo nan sannan kai ka saya a wajensa duk kowace abin nan kowane ma'abuta addini sun yarda da yan uwansa amma musulmi ne bai yarda da uwansa ba idan ka sai ID duk mutane sun lalace da haka ba zan yi kaza ba fara kokari ka zama tubalin da za a gyara da kai mana ka yi da kyakkyawan niyya din mana ka jarraba mutum goma alal akalla fi ka samu biyu na gari sai ka ci gaba da su takwas ɗin da suka cuce ka ba abin da zai rage ma a dukiyarka fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawm an rasu an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in an karbo hadisi daga Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yu'minu daya daga cikin ku bashi zama mai cikakken imani hatta akuna ahabba ilaihi har sai na zanto ni ne mafi kaunatuwa a wurinsa min waladihi sama da ɗansa wa walidihi da mahaifinsa wannan sai ajma'in sama da dukkan mutane gaba daya babu yanda za a yi daya ya zanto mai cikakken imani har sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zanto ne abin kauna a wurinka sama da ɗanka da iyayenka da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya wani hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wani hadisin na umar shi kuma ya tsara bayani har sai ya zanto manzan Allah shine abin kauna a wurinka sama da ɗa sama da iyaye sama da mutane sama da kanka ma kana ƙaunar manzan Allah sama da yadda kake son kanka kai sai in kai haka ne ka zanto mai cikakken imani to malamai sun yi sabani an kore imani babu imani sai ga wanda manzon Allah zanto shine abin kauna a wurin sa sama da kaza da kaza da kaza zuwa karshe to wannan shin an kore asalin imani ne ko an kore cikar imani shi ne suka ce an kore cikar imani ne amma mutum na iya samun asalin imani da zaran ya furta kalmar shahada amma samun imani ya haɓaka ya ci gaba a zuciya har ya zanto manzon Allah ne abin kauna wurin ka sama da duk abin da aka ambata wannan wani abu ne da ke iya samuwa a hankali a hankali ta hanyar karatu ta hanyar ayyuka na gari da sauransu sai ka ga wannan yana ƙara haɓaka amma karan farko a ce kowa ya samu wannan a'a mutane inda zaka tara mutum goma musulmi sai ka samu matsayin wani ta fuskar imani ya ɗara wani wani ya ɗara wani wani ya ɗara wani ashe abin da ake korewa cikin hadisin shine cikar imani ba wai asalin imani ba to baya ga haka kuma ita cikar imani din nan kala biyu ce suka ce akwai alkamal cika wadda take in ba a same ta ba yasirul insani mazmuman wa maluman za a zargi mutum akwai cika wadda samunta ita kuma wato mustahabi ne rashin samunta baya sa ka zama abin zargi sai dai ya kubuce maka lada rashin cika din ba ita kanta guda biyu ce to wace ake nufi a nan gurin ta farko ko ta karshe ta farko ma'ana dukkan wanda annabi bai zanto ne abin kauna a wurinsa sama da duk abin da aka ambata ba to imaninsa bai cika ba cika nau'i na farko wato kaga anan gurin rashin cikar aibi ne kenan a wurinsa an fahimta ko huma anhu hadisi na gaba daga Anas dan Malik Imam bukhari da Muslim suka ruwaito qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ta da mun Allah tabbata gare shi ya ce salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gare shi al'amurra guda uku wanda duk suka tabbata aka tattare da shi ya samu ɗanɗanon imani farko an ya kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzansa su zanto su ne abin kauna wurin bawa sama da duk abin da ba su ba na biyu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya kaunaci mutum baya kaunarsa dan wani abu sai don Allah kana kaunar dan uwanka musulmi ba dan komai ba sai dan kasancewarsa musulmi ko da ya yi maka daidai ko bai maka daidai ba ko da ya saba ma ko da bai saba maka ba laifukan da ya maka kai ka haƙura matukar yana biyayya ga Allah yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaddar da ba gina ta ba akan dukiya ko bayar da hannun jari kenan wa an yakra an ya'uda fil kufri ko mutum ya kyamaci komawa cikin kafirci ba'da iz anqadhahu Allah minhu bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin nan kama yakrahu an yuqzafa fi nar kama yadda yake kyamatar ayi wurgi da shi cikin wuta wanda wannan ke nuna dukkan abin da aka ce ko shirka ne ko bid'a ne ko zalunci ne sai mutum ya nisance shi dan wannan shine kyamatan abin da zai kai mutum zuwa ga kafirci an gane ko wa fi riwayatin a wata riwaya la yajidu ahadun halawatal imani hatta ɗayan ku ba zai samu zaƙin imani ko ɗanɗanon imani ba hatta ya yi kaza kaza aka zana dukkan al'amura guda ku ila akhirih zuwa karshen hadisi an gane ku wato kaunar Allah da kaunar manzon Allah ta zanto ita ce sama da komai sannan kuma ka so dukkan wani mutum dan uwanka musulmi ba dan komai ba dan yana son Allah dan yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana son Qur'ani dan yana son hadisi dan yana son rayuwa irin rayuwa ta sahabbai da tabi'ai sannan ka kyamaci duk abin da aka ce saba ma Allah ne وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت آمة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا an karɓo magana daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ce man ahabba fillahi dukkan wanda ya kauna domin Allah wa abghada fillahi kuma ya gina kiyayya don Allah ya kaunaci masu kaunar Allah sune mummune maza da mata ko da garin su ya sha bamban launin fatan su ya sha bamban kabilar su ta sha bamban yana kaunar su don kasancewa su musulmai wa abghada fillahi kuma ya kiyayya don Allah ma'ana ya kyamaci waɗanda suke kafirai ko da garin su daya launin fatar su daya kai ko da ciki ɗaya suka fito wa wala fillahi kuma yayi taimako don Allah wa ada fillahi kuma yayi adawa don Allah ma'ana yayi kaunaci waɗanda taimaki waɗanda Allah ya a taimake su sune ƴan uwanka mummunai yayi adawa da dukkan kafirai dan kasancewa su sun bijirewa Allah sun bijirewa manzon Allah fa inna ma tunalu wilayatullahi bizalika yace ana samun walitakar Allah ne ta hanyar haka mai yin wannan shine waliyin Allah hakan. walan da abdun ta'amal imani bawa ba zai samu zaƙin imani ba wa in kasrat salatuhu wa sawmuhu ko da sallarsa da azuminsa ya yawaita hatta ya kona kazalika har sai ya zama kamar yadda muka ambata a baya ahabba fillah abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah sai ya zama haka ne zai samu zaƙin imani sallah kadai ba tare da kyakkyawan aqida ba ba za ka samu zaki imani ba mutum yana sallah ma yana kallon mota yana sallah yana waiwaye waiwaye yana sallah yana soshi soshi bai san me yake ba da an zo so yake ai maza a kare annabi sallallahu alaihi wasallam baya samun hutu sai a cikin sallah in abu ya dame shi sai a shiga sallah za a samu hutu arihina biha ya bilalu bilal hotar da mu ka yawo mana sallah mu shiga dan mu samu hutu mu ko yanzu ba a samu hutu sai an yi ta an gaba sai ce alhamdulillah ina dai samu na sauke farali ma'ana ba dan tilin rawa da bakai bakin nan kenan ka yi ta ba dan kauna ba dan ya zama dole wato dole gida ta yi mai in ta kisa ta tausa abdullahi da ba ce ɗaya ba zai samu zakin imani ba ko da sallarsa da su sun yawata sai in ya zanto abin da muka ambata baya wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amrud dunya yace yanzu da yawa daga cikin yan uwantakar mutane ta zanto a kan al'amuran duniya ne duk inda ka ga wani da wani sun haɗu ba galibi ba sun haɗu ba ne don su ciyar da addinin Allah gaba su gyara makarantar islamiyyar unguwarsu ana karancin malamai ba littattafan da ɗalibai za su karanta babu bantina babu cok babu ajujuwa ba wannan ke tara mutane ba ba wa maganar masallacin ba su gyara masallaci a unguwarsu ko su samar da masallacin ba wa maganar gidan giya da ke unguwar baya za a yi a tashe shi ba maganar gidan sinima ya za a tashe ta ba ba maganar gidan mata ya za a atake su ba ba maganar wani mutum da ya bude kantin aski na shedanci yake wa samari ya za a atake shi ba a kawo wanzamin asali duk ba wannan ke hada mutane ba yanzu in ka ga sun hada harkokin duniya su ne kawai wannan ba ruwan da shi galibi haɗuwar mutane abdullahi da abu ta kasance akan al'amuran duniya ba kan al'amuran lahira ba wa zalika la yujdi ala ahlihi shay'a yace wannan kuwa ba zai haifarwa da mutane masu shi komai ba haduwa kan wani abu da ba na Allah ba abin da zaka kulla akai duk haduwar da ba hadu dan Allah ba karshe sai ta zanto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa da kuka da kowa kenan rawahu ibn jarir ibn jarir tabari rawaito wannan wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya faɗa fi qawlihi cikin fadin Allah ta wa taqatta'at bihimul asba wato da muka dazu cewa alaka za ta yanke tsakanin mabiya da waɗanda aka bi kala sai sai almawaddatu abinda ake kira da al'asbabu shine almawadda wato kauna da ke tsakaninsu da juna za ta yanke ta koma ta zanto kiyayya Allah ya tsare mu fihi masail cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko tafsirin ayatul bakara matsalan farko mun fahimci tafsirin ayatul suratul bakara fa wannan nasu mun yi tafsirin min dunillahi andadan ko na biyu tafsiru ayati bara'a mun samu tafsirin ayan nan ta cikin surtu bara'a shine kul in kana aba'ukum wa abna'ukum zuwa karshe as-salisa mas'ala ta uku wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam wato wajibcin kaunar manzon Allah ala nafsi wal ahli wal mali gabatar da kaunar manzon Allah akan kaunar dukiya akan kaunar ƴaƴa akan kaunar iyali akan kaunar kai ar-rabi'a مسألة هدوء أن نفي الإيمان لا يدل على خروج على على الخروج من الإسلام kore imani wani lokaci baya nufin fita daga musulunci da aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi baya nuna fita daga musulunci sai dai kore kamalar imani ne haka la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in al-khamisa tabiyar anna lil imani halawatan wa qad yajiduha al-insanu wa qad la yajiduha wato shi imani yana da ɗanɗano yana da zaki wani lokacin bawa na samun wannan in ki imaninsa ya girma wani lokacin bawa kuma na rasa wannan ibn taymiya yana da maganganu masu kyau kan wannan haka jalaluddin suyuti yana da maganganu masu kyau kan ɗanɗanon imani cewa abu ne wanda jinsa ake yi idan mutum ya kai matsayin in imani ya bunƙasa cikin zuciyarka dandanan kake ji har ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi inna lana'ishu fi sa'adatin law alima bihal muluk lajaladuna alaiha bisiyo yace muna yaye cikin wani arziki da sarakunan duniya sun sani da sun zare takobi da kan sakali sun yake mu sun su kwaci ita ce halawar imani da zaki imani baka da kokobo a makana jin dandanan in imani ya kan ba cikin zuciya as-sadisa mas'ala ta shida a amalul qalbi al-arba allati la tunalu wilayatu llahi illa biha wadansu ayyuka na zuciya guda hudu shine al-mahabbatu fillahi al-bughdu fillahi al-muwalatu cikin asar da Abdullah dan Abbas ba a samu walitakar Allah sai da su wala yajidu ahadun tamal imani illa biha daya ba zai samu zakin imani ba sai da su asabi'a mas'ala ta bakwai fahimu sahabi lil waqi yadda sahabin annabi ya fahimci waki in rayuwarsa ya gane yadda rayuwar mutane ta zama daga baya bayan da an gina kauna dan Allah sai zanto kauna dan duniya anna ammata almu'akhati ala amr dunya ta yadda yawan kullata kullatan abin da ke hada mutane shine kawai al'amuran duniya asamina duk wanda ka kirawo wani abin da za a kulla addini gaba sai rinka jin nauyin jiki ba iya halarta ya yi ta duba agogo karfe nawa ya za a tashi yaushe za a fara amma in aka ce a zo ya za a kulla mu bude wani kamfani mu bude ko daidai da ruwa din ba mutane suna wahalar ruwa ba ya za mu bude wata rijiya mu rinka sayar da ruwa mu gallaza a jama'a wannan tun karfe shida ma in ka ce a haɗu a yi mitin za a yi kuɗi za a samu amma da ka ce a gyara islamiyya a gyara masallaci kowa ba zai zo maka ba sai karshen lokaci kuma in ya zo kai da ka kira shi gani ke kai yi wa gata bayan kan sai wa gata fa in dai akwai shugaban mitin duk wanda ka kira mitin don addini wai in yi zo wajen kai wa gata الثامنة مسألة تتكوت تفسير وتقطعت بهم الأسباب تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة مسألة تترى أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا cikin mushrikai akwai waɗanda suke kaunar Allah kauna mai tsanani sai dai duk tare da haka fa sun haɗa kaunar shi da ta wani sai yasa aka ce musu sun yi shirka al'ashira mas'ala ta goma alwa'idu ala man kanat as-samaniyatu ahabba ilayhi min dini ga mutumin da ya zanto nau'ikan ababai guda takwas din nan da aka ambata cikin suratul tauba suka zanto su ne ababan kauna wurin sama da addinin sa alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha daya anna man ittakaza niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fa huwa shirkul akbar dukkan wanda ya rike wani kishiya ya daidaita shi da Allah wajen kauna to wannan yayi babbar shirka abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi